Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ma ku iya kama mu ko kuma ku saurare mu kai tsaye duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 21 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi sun yi ƙarin haske game da musabbabin kafa dokar ta ɓaci a sassan jamhuriyar Nijar. Za a kuma ji cewa wata ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a jihar Borno ta buƙaci Boko Haram ta kai zuciya nesa. to ko gayyatar hamid ali na hukumar kwastan da majalisar dattawan najeriya ta yi na da nasaba da kama motar wani babba da kwastan din ta yi ni maganan motan shugaban majalisar dattawan ma ni makaranta na yi a jarida ina mamaki a sai ma abin da ya kawo maganan kenan to kuma ni daya daga cikin abun da gaskiya bana bana yadda da shi inda za a zo a mai da majalisa kamar fadan wani da wani ne za a kuma ji ci gaban da aka samu a wato sannan kuma za a ji sauran rahotanni da za mu gabatar muku da su kamar yadda muka samu musamman ma game da shi wannan kira da wannan kungiya ta jihar borno da dai sauran rahotanni amma yanzu ga labaran duniya masu assalamu alaikum shugaban kasar ghana ya aike da sakon ta'azirarsa ga 'yan uwan mutanen nan goma sha takwas da suka mutu sakamakon faɗuwar wata itaciya a kansu a wurin kallon ruwan da ke kwararowa daga tudu ya ce na samu labarin abin bakin cikin da ya faru jiya a wajen da ruwan kintapo ke kwarara ina mika ta'aziyya ta ga 'yan uwan waɗannan mutane game da wannan abin bakin cikin shugaba na akufu ado ya aike da wannan sakon ne a shafinsa na twitter a jiya litinin wannan itaciya da aka bayyana mai girman gaske ta faɗi ne a lokacin da aka yi tsawa a wannan wurin da ruwan kintafo ke kwarara wannan wuri dai sannan wuri ne da ake zuwa yawon bude ido da ke gunduman bronx a hafo da ke tsakiyar ghana itaciyar ta faɗawa wasu mutane ne da ke cikin tafki suna wanka a wannan wurin yawon bude ido ko ba ga mutane 18 da suka mutu hawa kuma an kai wasu 20 asibiti domin misu magani in ji desmond owusu bowen punk wanda jami'in 'yan sanda ne yawancin wanda suka mutu dai galibi dalibai ne daga makarantar wenci methodist secondary school da ɗaliban jami'ar samar da makamashi da albarkatun ƙasa wato university of energy and natural resources kentapo ya ce an fara binciken musabbin aukuwan faɗuwar wannan itaciya amma dai bayanan farko ya nuna cewa ikon allah ne shugaban amurka donald trump ya yi lale da firaministan iraki da tawagarsa a fadar white house jiya litini dalilin wannan ziyarar ko ita ce yadda kasashen biyu za su haɗa hannu domin su yaƙi 'yan ƙungiyar is da ke arewacin iraki lokacin da aka fara tattaunawa shugaba trump ya yaba wa gwamnatin ta kasar iraki saboda ƙoƙarin da take yi domin fuskantar masu tsauran ra'ayin na addini kana ya faɗa ma firaminista haidar al'abadi cewa yana fata za su cimma matsaya a kan ratar da aka samu wadda kungiyar is ta haddasa lokacin da ta kwace ikon wurare mafi yawa a arewaci da kudancin iraki a shekara ta 2014 trump ya ce wajibi ne mu samar da wata hanya kwakwara domin babban abin da za mu sa gaba shine ganin mun fatattaki kungiyar is shugaban na amurka ya bayyana damuwarsa kan yadda amurka ta janye sojojinta daga masul da kuma wasu sassan iraq a shekara ta 2011 ya ce shawarar da aka yanke tun a shekarar 2008 kuma gwamnatin shugaba obama ta aiwatar bayan an cimma yarjejeniya tsakanin iraki da amurka amma kuma ta janye bayan da aka gaza cin matsaya akan kariya daga hukuma ga sojojin amurka da wasu 'yan kwantiragi shugaba trump ya ce bai kamata a ce mun fita daga wannan yarjejeniyar ba in haka ne ma to me yasa aka yi ta tun farko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc daga yanzu fasinjoji da za su shigo jirgin saman kasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka zuwa nan amurka ba za a bar su su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba da wasu na'urorin sarrafawa irin na zamani jiya litinin ne kamfanin jirgin saman royal jordanian airline da haɗin gwiwan kamfanin dillancin labaran ƙasar saudi arabia suka ba da sanarwa kuma suka ce sanarwar za ta fara aiki ne a yau dinnan talata a cikin saƙon da aka aike da shi ta shafin twitter kamfanin jirgin na royal jordanian airline ya bayyana cewa za a hana duk wani fasinja da ke dauke da karamar kwamfuta ko kuma wata karamar na'urar sarrafawa shiga jirgin da zai zo na amurka hakan kuma yana bisa roƙon da mahukuntan ƙasar ta amurka suka yi cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da waɗanda za su bi ta ƙasar kanada kafin su shigo na amurka sai dai kuma tuni aka share wannan saƙon a shafin twitter inda aka aike da shi amma cikin abin da aka yi hani da su ba su haɗa da wayar hannu ta salula ba ko kuma na'urar da take nasaba da asibiti ko kuma jinya amma kwamfutocin hannu wato laptop da kuma kwamfutar wasan yara da kamarin ɗaukan hoto a kuma za a kwankwance dukkan na'urar waɗannan na'urorin wajen binciken jikunan matafiyan sai dai jiragen sai dai jiragen amurka ba su cikin rukunin waɗannan jiragen da aka hana fasinjojin su ɗaukan waɗannan abubuwan domin ko ba su tsayawa a kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen sai dai ba wanda ya san dalilin yin hakan kuma mai magana da ma'aikatan tsaron cikin gidan amurka david lampan ya ƙi ce ufan game da wannan batu haka ita ma ma'aikatar sufuri ta tsaro ta ƙi ce wani abu game da dalilin ɗaukan wannan mataki wani jirgi ɗauke da mutane sama da ashirin ya faɗi a birnin wau da ke ƙasar sudan ta kudu kuma mutanen da ke ciki sun samu raunuka amma ba mutuwa kamfanin jirgin na uh, south sudan supreme airline ya ce mutane 21 da ke cikin jirgin duk sun tsira da ransu sai dai suna wani asibiti na wau domin karban magani wani injiniya a filin jirgin sama na wau mai suna paul charles ya ce jirgin ya yi ƙoƙarin sauka ne a lokacin da yanayi bai da kyau amma sai ya karo da wata babbar mota da ke tsaye kan hanyar saukar tasa. charles ya ce direban jirgin ya bayyana cewa bai ganin wuri sosai akan hanyar saukar tasa sai dai jirgin ya kama da wuta sa'ilin da ya yi wannan mummunar saukar kwamishinan yada labarai na jihar tawau mr bona gaudesensio ya tabbatar cewa mutanen da ke cikin jirgin sun samu rauni amma kuma bai yi wani ƙarin haske ba game da halin da suke ciki sai dai ya shirka cewa bai wuce sa'a ɗaya zuwa biyu ba wannan da aka kai mutanen asibiti idan mun tantance halin da suke ciki za mu sanar da mutane ta kafar labarai To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an fara da zangon a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka yi ƙarin haske game da kafa dokar ta ɓaci a sassan ƙasar. Haruna Mamman Bako gare ka. biyo bayan amincewar majalisar dokokin kasar Nijar na ayyana dokar ta ɓaci a karo na farko a waɗansu yankunan jihar Tawa da ke huskantar hare-haren Sadiq Kanoke na 'yan ta'addar kasar Mali a iyakokin Nijar da Mali ɗin a ɓangaren wannan jihar ta Tawa abinda ya shahi gundumomi kamar irin su Tiliya da Tasara gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman ya jagoranci taron majalisar tsaro ta jiha tare da halartar shugabannin gundumomin yankunan da dokar dokar ta bacin ta shafa haka zalika da shugabannin rundunonin tsaro na jihar tattawa kuma a cikin waɗannan gundumomin an hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe 8 na dare zuwa karfe shida da rabi na sahi inda ba tare da izinin shugabannin gundumomin ba haka ma jami'an tsaro na iya yin bincike a ko ina cikin dare ko cikin rana haka zalika duk wanda ke rike da bindiga an nemi da ya je ra'in kansa ya mika bindigan nan wa jami'an tsaro a waɗannan yankunan gwamnan jihar tawa musa abdurrahman na cewa mun rufe waɗansu kasuwanni da ke kan iyakan nijar da mali ɓangaren wannan jihar ta tawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske domin ta wannan hanyar za mu kawo wa jama'ar waɗannan wuraren cikakken kwanciyar hankali a cewar jibbace mago memba na ƙungiyoyin fararen hula jamhuriyar nijar suna fata fatan wannan abin ya zamanto alheri wa jama'ar waɗannan yankunan. Kowa ɗan Nijar ya san abin da aka nan gari kuma mai hata Ubangijin Allah wanga abin zama abin alheri a samu shi wanga tashi hankali na 'yan ta'addanci da aka nan gari a samu a magance shi in ka ɗauko su tun da yankin talabiyar duk abin da ya adarci har ya zo dangana ga tawa ka gane shi zo haushin difa su dai hukumomin na jamhuriyar nijar sun bayyana cewa ayyana dokar ta ɓaci a waɗansu wuraren an yi shi ne domin wanzar da zaman lafiya tare da kawo jama'ar waɗannan yankunan kwanciyar hankali da wamamiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida na kwanni kafin mu ci gaba ga wannan ما العوازل الو يا حبايب الو يا حبايب الو لو تناسان وتبادل لو تناسان وتبادل لغوامي ذكروا على وعيونه كلموني بالغرام خبروه باشتياق خبروه يعقله يحن ينسى الخصام وبعيونه حلقوه لما يحلف طبقوه وبعيونه حلقوه لما يحلف طبقوه انا انا عارف قلبه طيب العوادل لالو بالله خاصمني والسعادة بنيتي أسألوه لا يخاصمني والسعادة بنيتي ذكروه بالليالي الأولى أيام التتي كلموه قولوا له كلموه وفي غيابه كم كم شقيق وبحياته قلبوه لما يحلف صدقوه وبحياته حلقوه لما يحلف صدقوه وبحياته حلقوه لما يحلف صدقوه أنا أنا عارف قلبه طيب العواطف والله حبيب قلبه طيب العوادل دلو يا حبايب دلو يا حبايب دلو لو تناساني وتبدل لو تناساني وتبدل لغرام ce taɓa kiɗi taɓa karatu kamar yadda aka ji ana ci gaba da takaddama kan gayyatar shugaban hukumar kwastam kanar hamid ali murabus da majalisar dattawan najeriya ta yi madina dauda gare ki har yanzu tsuguno bai kare ba a game da batun gayyatar shugaban hukumar kwastan kanar hamid ali mai ritaya zuwa majalisar dattawa domin tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata alin dume ya ce yana da niyyar shigar da ƙara a kansa a game da wata doka da ya bullo da ita da yake so a biya kuɗin fito a dukkan motoci da ake da su a ƙasar nan ko mun tsufansu wani abu da alin dume ya ce ya saba wa alkawalin da suka yi wa al'umman ƙasa. hannuna ne mai loya dama zan kai shi kotu a madadin jama'a don jama'a su kokanta to amma kuma sai su sanatoci mu majalisar dattawa kuma mun kauce mun kauce kaucewan shine maimakon mu yi abin da ya dami jama'a mun je muna magana uniform sa kayan sarki ba shine aiki ba kamar yadda shi ma ya faɗa an ce bita da kulle kuka yi masa saboda ya kama motar ko 'yan majalisar dattawa saboda ya kama motar shugaban majalisar dattawa ki daina ki daina haɗa mu gaba ɗaya ni maganan motan shugaban majalisar dattawan ma ni makaranta na yi a jarida ina mamaki a sai ma abin da ya kawo maganan kenan to kuma ni ɗaya daga cikin abun da gaskiya ba na yadda da shi inda za a zo a mai da majalisa kamar fadan wani da wani ne a yanzu yadda ake kowa ya fara gani cewa majalisar dattawa ya zama kamar majalisar saraki da dino kuma dattawan da suke zama a wurin sun gani su ne wanda suke ganin wulakanci akwai wanda suka fi ni a cikin majalisa na amma sun zona suna kallo wai don a sunan a zona lafiya lafiya sun wulakanta matsayin majalisar dattawa sun zama yato kamar 'ya'yan gidan wani me yasa ba za su faɗi ra'ayin su ba eh a je a yi abin da aka ga dama amma a san cewa kai baka ciki kuma ra'ayinka daban Shi kuwa Sanata Kabiru Marafan Gusau ya ce yana goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka akan shugaban hukumar kwastan ɗin domin idan an duba da kyau majalisar dattawa tana aikinta ne. mu mun kira ka mun ce maka abin nan 'yan najeriya suna cikin matsatsi shugabanninmu suka kira ka suka ce wani e eh, maganan nan ba ta mu da kai bane ba abin da ya dami 'yan najeriya wannan doka ta yi tsanani da yawa da allah ka jaye ta mu magana ka je ka faɗi haka na mu gobe za mu tsaya maka gaban sanatocin nan mu ce a sasanta a sayan da za a yi ka rubuto mana wai takarda wai ka ce wai saboda unnecessary tension abin da ya safi 'yan najeriya shine unnecessary wannan bai daidai ba so yana da kyau shugaban kwastam ya mutunta mu ya sani matsayin da muke anan Allah ya kai mu matsayin da yake Allah ne ya kai shi ya girmama matsayin shi ya girmama namu sai kenan sai kowa ya zauna lafiya duk da cewa wannan batu ya raba kawunan 'yan majalisar dattawan kwararru na cewa karban kuɗin fito ita ce mafita a tarayyar najeriya mundin tana son zama ƙasar da za ta yi dogaro da kanta Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. wani haka yake a kuma gaida madina sai kuma jihar borno inda wata kungiyar tabbatar da zaman lafiya da ci gaba ke kiran 'yan boko haram su mayar da wukar haruna dauda gare ka wata gidauniyar da ke fafutukan zaman lafiya a jihar borno da ake kira kaltun foundation for peace sun kira ga yayan kungiyar boko haram da siyo allah su watsar da makamansu su kuma shigo cikin jama'a don a ci gaba da zaman lafiya a jihar da ma kasa baki daya shugaban wannan gidauniya malama kaltun muhammad ne dai ta wannan kiran a wani taron manema labarai suka kira a garin maiduguri a jiya wata ce wannan shine mafita na tabbatar da zaman lafiya mai daurewa a kasa baki daya ta ce wannan sako ne ga bangarorin guda biyu da bangaren abu da kuma na abubakar shekau cewa babu abin da zai canza mulkin kasar nan ko kuma kundin tsarin mulkin kasar nan kamar yadda aka shimfiɗa ta ce arsashe da bumabumai ba za su canza yadda ake gudanar da mulkin kasar nan ba don haka dole ne su rusu rugumin zan da zaman lafiya don ƙasa ta ci gaba malama kaltum ta kuma yabawa rundunar sojan ƙasar game da irin nasarar da suke samu na kakkaɓe yayan ƙungiyar boko haram ɗin ta ce akwai kuma buƙatar dukkanin 'yan najeriya da su kai rahoton wani abin da suka gani ko kuma suke zato na cutar da mutane ne ga hukumomin tsaro don kare su daga faɗawa cikin hatsari shugaban gidauniyar kaltum muhammad Ahmed ta kuma yi min karin haske game da wannan taron da suka kira kamar haka. Wannan taron shine domin faɗakarwa ga mutane da mu Yana kasancewa wasu irin cikin mu maimakon su taimaka kawo zaman lafiya sai suke bin baya hanyar baya su je su taimaka ma yauwa abin da ya bamu kwarin gwiwa shine tsoron Allah na farko na biyu kuma son mu samu zaman lafiyan dai domin yanzu kowa dai a matsayi kowa a takure idan ka lura yanayin kasan ma dai za ce ko kuma nan arewa more especially maiduguri na kowa da irin kawai manejin rayuwa irin kowa a tsorace rayuwan shine to dai to kamar menene kuke so ku cimma ne banda kamar batun zaman lafiya da sauransu kuma akwai abin da ku sa a gaba wanda gudanar ku za su dinga gudanarwa a wannan jiha sosai akwai su kamar me da me kenan kamar su kula da yan gudun hijiran haka ilmantar da su samun ma matasa ma aiki haka mm-hmm. irin aiki ba wai da aikin gwamnati ba irin na hannu ko wani abu haka duk muna da shirin haka kamar wani tabbaci kuke da shi cewa ana samun irin waɗannan mutane da ke mara ma yayan kungiyar boko haram baya dalilin da yasa muka faɗi haka ta bakin jami'an tsaro mu muke amfani da bakin su muke amfani da shi saboda ba zai haka kawai mu je mu mu je mu yi abu mu kaɗai ba domin wasu talauci ne ke sa su abubuwa irin yake faruwa haka wasu kuma rashin ilimi irin dai a kara gwiwa a kara karfin gwiwa da kuma addu'a Muhammad Badugula wanda ya darakta ne a wannan gidauniya wanda ya ce yanzu kuma abin da su mai da hankali a kai shine ilimin mata a cikin shirin mu kuma akwai shirin da muka tanada ma yara mata ko kuwa mata da dai ko da ma shekarunsu ya wuce wanda suna so su je makaranta ba samu daman zuwa ba ko ta wurin fannin kuɗi ko wani abu da ya sa su dai yanzu muna yi musu tanadi za mu samu wuri mu samu aji da za su na zuwa kyauta mu za mu ɗauki malamanmu da za su koyar da su Bula mai kenan ɗaya daga cikin gidan gidauniyar wanzar zaman lafiya na Kaltun Foundation ke bayani a wani taron manema labarai suka kirawo na tabbatar da zaman lafiya a jihar Borno da ma ƙasa baki ɗaya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida ɗan mutan biyu yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Munu Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Da jaridar Le Republican sharhin na wannan mako zai soma wacce ta zo da wani labarin da ke cewa kasar China ta bayyana fatan shiga cikin harkokin tsare-tsaren shimfiɗa bututun ɗanyen mai daga Nishar zuwa Najeriya. Kamar yadda wata sanarwar hukumomin China ta bayyana. Jaridar ta ce a baya-bayan nan jakadan kasar China a Nijar Zhang Lijun ya sake nana ta wannan magana da ya ce sun tantauna a kanta da Firaminista Birjira Fini. yayin da a ɗaya gefe Minista man fetur makwai gado ya sanar cewa kamfanin cnpc ya amince ya ɗauki ɗawainiyar shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita dubu daga rijiyoyin man gadem zuwa matatar kaduna a wani yunkurin magance illolin da tsagerin neja delta ke haddasa wa sha'anin jigilar mai zuwa arewacin najeriya matakin da ka iya warware matsalar man fetur a baki ɗayan arewa a faɗar malam muhammad lawal wani jami'in kamfanin nnpc wanne jaridar guardian ta ambato in ji jaridar le republicain jaridar la rue de l'histoire cewa take ƙasar japan ta tallafa wa nijar da wasu kudaden sefa sama da miliyan dubu waɗanda za a yi amfani da su a fannin tsaro musamman abin da ya shafi ƙara wa kwamitocin tsaro ilimi a matakin jihohi da gundumomi sai kuma abin da ya shafi maganar canza yawo da tuntuɓa don tabbatar da kwanciyar hankali tsakanin mazauna karkara jaridar ta kara da cewa a yayin saka hannu akan yarjejeniyar bayar da wannan tallafi kasar ta japan ta kyautata fatan wannan aiki zai taimaka a ƙara samun yarda da juna tsakanin jami'an tsaro da talakawan da suke yi wa aikin tsaro le nouveau republicain ta ruwaito cewa kungiyoyin fararen kula sun buƙaci a gudanar da binciken kwakwaf don gano gaskiyar lamari game da maganar kudaden da hukumomi ke cewa suna kashewa fannin tsaro a wata sanarwar da suka fitar kungiyoyin da suka nuna wannan bukata sun ce ba su gane ba an yi yamma da kare domin a yadda ma'ikanta ke ikirarin kashewa al'amuran tsaro makudan kuɗaɗe, akwai ɗaurin kai sosai game da yadda 'yan ta'adda ke nasarar hallaka ɗimbin jama'a akasari jami'an tsaro saboda haka suka ce ya zama wajibi a ƙara ƙarfafa matakan tsaro a wuraren da irin wannan ta'asa ke wakana in ji jaridar le nouveau republicain jaridar le sahel cewa take hukumomin kula da fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun aiwatar da gyaran huska wa dokokin ayyukan haƙar ma'adanai na gargajiya bayan da aka gano cewa masu ayyukan tono ma'adanai na gudanar da aiki cikin wani yanayi na kara zube akalla mutane dubu ɗari biyar ne ke aikin haƙar ma'adanai a mahaƙar gargajiya sama da ɗari biyu da ake da su a jamhuriyar Nijar. Saboda haka hukumomi suka ga dacewar kwaskware dokar ayyukan haƙar ma'adanan gargajiya ta 1993 in ji Sahel. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ustaz tijjani bala kalarawi kenan to yanzu kuma ga ladan ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice wata mota dauke da bom ta kashe mutane 23 kana wasu 44 sun samu rauni a kudu maso yammacin amil da ke babban birnin bagadaza na kasar iraki in ji wani jami'in kasar ta iraki sai dai ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki da ya faru jiya litini da yamma amma kuma kungiyar is ta sha kai irin wannan harin a bagadaza da ma wasu birane musamman ganin yadda aka rage mata karfi a birnin masul da da yake karkashinta wannan lamari dai ya faru ne da karfe hudu na yammacin jiya kuma lokacin da yake mutane suna yawan wuri ne da mutane suke yawan kai da komo a inda wannan abu ya faru To jama'a nan muka kammala shirye-shiryenmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abu da kuma mu wato Jan Alison ni naku Ibrahim almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.